Barka da zuwa tashar tsakar gida. Fitaccen darakta a masana'antar Kannywood, darakta Ashir na goma ya haukace. Wani hoto na wani fitaccen darakta wanda aka fi sani da Ashir na goma ya bayyana wani labari da duniya bata sani ba na samun matsalar taɓin hankali ga daraktan a masana'antar Kannywood, Ashir na goma, wanda ya kwana biyu cikin wannan hali. Darakta Ashir na kuma ya kasance darakta da ya sharafi a masana'antar Kannywood tun a shekarun ƙarshe na 1990 har zuwa wajejen shekarun tsakiyar 2000 wanda ya zama darakta da sunan sa ya tambari a bakin jarumai har ma da 'yan kallo wanda ake masa lakabi da highly intelligent director saboda basira da ƙwarewarsa a fannin bada umarni. shirin goma ya bada umarni a fina-finai kamar su tuta so magagi harafin su na goma tarayya da sauransu ya kasance daraktan da ya fi kowane darakta tara manyan jarumai a fim dinsa inda yakan tara jarumai sama da ɗari a cikin fim kuma su fito a waka ɗaya misali kamar yadda ya yi a fim ɗin tuta su haka zalika ya yi fice wajen saka azancin magana da karin magana a cikin fina-finansa a wasu maganganu da ba su da tushe da ake yadawa a majalisun yan kanewood Wasu na zargin asiri aka yi daraktan wanda ya fara gamuwa da ciwon kai mai tsanani da zarar ya tunkari kyamara, wanda hakan ya sa dole ya haƙura da aikin. Bayan wasu shekaru ya fara voice over na tallan shiri, ma'ana maganganun da ake yi a cikin tallan shiri, wanda abin kada mai nasibi a nan ma sai da ya zama shi kaɗai ake faɗa daga shi sai jarumi alinu ke cin wannan kasuwa a shekarun 2010 zuwa 2015 wanda daga nan aka sake jin shiru ba a jin duniyarsa sai sa a cikin wannan yanayi An yi kira ga jaruman masana'antar Kannywood musamman masu kishin abokan sana'arsu da su yi abin da suka saba na kawo wannan dan uwan nasa dauki ko Allah zai sa a samu nasarar yi masa magani da fatan Allah ya bashi lafiya da mai musulmi ga baki daya.